Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Asabar shida ga watan Mayun shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga mahmud da kanun labarai an cimma matsaya kan cewa fulani makiyaya mazauna wannan bangare na najeriya za a ba da haɗin kai ga hukumomi ga sarakuna to da fatan za a gafarce mu idan aka ji kanun labaran a bangaren rahotanni yau ne aka gudanar da bikin kaddamar da sabon sarkin ingila charles na uku a birnin london za mu ji tasirin haka ga kasashe masu tasowa da kuma musamman kasashen nahiyar afirka a najeriya kuma hukumomin tsaro a yankin kudancin kasar na jagorantar wani shirin sulhu tsakanin fulani da makiyaya da jama'ar yankin domin kawo ƙarshen rayuka da wato eh, kawo karshen kashe-kashen rayuka da ya zama ruwan dare a yankin kamar kowace ranar asabar yau ma za a ji shirin muna a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma labaru yau aka fara kayatattun bukukuwan ba da sandar girma ga sarki charles na uku a fadar majami'ar westminster abbey da ke tsakiyar birnin london bikin shine sa na farko cikin shekaru saba'in da suka shuɗe lokacin da aka ba da sandar girma ta kama aiki ga sarauniyar ingila marigayya queen elizabeth ɗayin shekaru saba'in da hudu sarki charles ya hau kan gadau sarautar ingila bayan mutuwar mahaifiyarsa elizabeth a watan satumba na bara dubin dubatar mutane ne suka yi cirindo a kan titunan birnin london sanye da tufafi masu launin tutar ƙasar birtaniya wato ja da fari da kuma shuɗi yayin da wasu ke sanye da hulunan takardu tare da kaɗe-kaɗen gargajiya na sarauta yayin da suke tunkarar wurin bikin domin taya murna ga sabon sarkin sai dai rahotanni sun ce ba kowa ne ke nuna annashuwa da murna ba la'akari da ɗimbin dukiyar da aka kashe domin gudanar da bikin akwai karuwar korafe-korafe a tsakanin 'yan kasar musamman matasa waɗanda ke ganin cewa yanayin zamani na zagwanye daraja da martabar sarautar gargajiya a ƙasar. amma duk da haka bikin wadda ke gudana a majami'ar westminster ebe cakuɗe yake da abubuwa da tsarin gargajiya da kuma sabbin kirkire-kirkire na zamani bangarorin da ke faɗa da juna a sudan sun tura wakilai zuwa ƙasar saudi arabia domin tattauna yadda za a samar da kwakwarar yarjejeniyar tsagaita wuta jami'ai sun ce tattaunawar da za a fara ta yau asabar ɗinnan a birnin jidda ta biyo bayan yunkurin kasashen ƙetare ne na cewa bangarorin biyu sun zauna a kan teburin sulhu wanda ake fatan za ta kawo ƙarshen yakin da ke gudana a ƙasar ta sudan jami'an gwamnati a sudan sun faɗa wa kamfanin dillancin labaru na associated press cewa amurka da ƙasar saudi arabia ne za su jagoranci tattaunawar sun ce zaman sulhun zai ba da dama a buɗe kafofin shiga zuwa biranen khartoum da omdurman domin samar da kayayyakin agaji ga waɗanda yakin ya ritsa da su kana da ba da kariya ga cibiyoyin kiwon lafiya da sauran wurare masu mahimmanci ga rayuwar fararen hula wannan dai shine karan farko da wakilan shugaban rundunar sojojin ƙasar ta sudan abdul fatah al-burhan da shugaban rundunar gaggawa ta rsf muhammad hamdan daglo za su yi ganawa ta gaba da gaba tun bayan da rikici ya barke a tsakaninsu. su ranar goma sha biyar ga watan jiya na afrilu a yau asabar iran ta hallaka wani mai adawa da manufofinta ɗan asalin ƙasar sweden mai suna habib farajola chaab hukumomin na iran sun ce habibu chab na shiga aikace-aikacen ƙungiyar 'yan awaz masu fafutukar aware daga iran gidan talabijin na ƙasar ya ce ƙungiyar ta ƙaddamar da hari a kan sojoji a shekara ta 2018 al'amarin da ya yi saniyar mutuwar mutane 25 a lokacin jami'an tsaro na iran sun taɓa tsare habibu chab a ƙasar turkiya a shekara ta 2020 ko da yake ba fayyace dalilan kama shi ba a wancan lokaci dai sweden ta bayyana damuwa game da matakin mahukuntan na iran akan habibu chab ko da yake dama dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami biyu bayan zartar da ɗaurin rai da rai da hukumomin sweden suka yi a kan wani jami'in kasar ta iran saboda rawar da ya taka wajen kashe fursunonin siyasa a iran a shekarar 1988 To madalla an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. yau ne ake gudanar da bada bikin bada sandar girma ga sarki charles na uku na ingila a fadar westminster da ke birnin london domin ya gaji mahaifiyarsa sarauniyar ingila elizabeth ta biyu wadda allah ya warasuwa a bara mun tattauna da muhammad gali abdulkadir wanda yanzu haka yake a can birnin london domin jin wane ne sarki charles kuma wani tasiri naɗin nasa zai yi ga kasashe masu tasowa musamman na nahiyar afirka Uh, uh, shi uh, charles wato ba wani bane ɗa ne ga ita kun elizabeth kuma shi ma kansa sarki ne tun wato tana sarautar ma kafin ma allah ya karbaranta wato ai kusan ina jin shi ne ma ke yawancin yin wasu abubuwa sai mu ga cewa wato mutum ne wanda yake sarki ne misali kuma yarima ne sannan kuma mutum ne wanda yake yana son yanayi mai kyau a duniya a wannan wato gurɓatar da duniya ta yi yana taimaka kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa an samu canji sannan kuma mutum ne mai son noma noman wato dabbobi eh, da kuma noman abinci wato mai kyau wanda yake ba zai bai tare da irin wannan agobar da ake shawa ta yanzu wanda yake bunƙasa abinci ya yawa kaga iya yawa amma kuma a gaskiya idan ka sa ka duba a ga cewa yana da matsala wani abin da ya ji hankalin mutane shine hmm. an ce wannan kaddamar karon farko ta kunshi addinai daban-daban ciki har da addinin musulunci da addinin buddha da duk wani addini da ka san yana da wani tasiri a duniya yana cikin waɗanda hmm. za su yi ba da gudunmuwa a wannan bikin da za a yi hmm. me hakan yake alamtawa wato kwarai da gaske wato ai wato dabara ta jawo mutane a jiki wato yana da manunci kwarai da gaske saboda yanzu idan ka duba birtaniya ta riga ta canza ba birtaniya ce ta da ba akwai musulmi da dama a cikin ƙasar nan wanda ana magana cewa kamar akwai musulmi sun kai kamar miliyan biyar a birtaniya ko fiye ma da haka a gaskiya sannan kuma sauran addinai su kansu wato suna da dama amma ba idan ka cire eh, wato christianity musulunci shine ke biye wajen yawan ainihin wato eh, mabiya addinai to wato britain eh, ta canja saboda haka komai yana canjawa shi kuma wato prince charles wato yarima charles wato yana sha'awar jawo wato mutane bakake ne wato maddufa a jiki ka gane hmm. ba tare da sun ji kamar cewa ba a yi tare da su ba. Wannan biki za a ce ana yin shi kaman daga karni sai karni a za a iya ce kaga bikin da aka yi na karshe shine na kaddamar da ita Marigayya sarauniya Elizabeth. A wani eh. karni ne yanzu kuma an shigo wani sabon karni wanda za a kaddamar da shi a sarki eh. Charles. Ko me ya bambanta wannan da na sauran da aka yi a can baya? Wato bambancin Eh, shine lokacin ita ba ta wato na farko ba ta tsammanin cewa a lokacin da aka naɗa ta a lokacin da ya kamata ta yi mulki saboda mahaifin na ta kaga wato Allah ya masa rasuwa ita ba ta shirya ba kuma ba shirya ta ba alal misali mm. ka gani to shi kuma Charles a yanzu sarautar ci gaba ne kawai a wajensa saboda ya dade a kanta yanayi ita kuma a lokacin ba ta ma tsammanin cewa a wani lokacin wato ina ganin kamar abubuwan da take fara a da cewa ta yi tsammanin cewa kafin ta hau ragaman mulki za a shekara kamar goma sha biyar zuwa ashirin a lokacin da ake naɗa ta nan ba take magana. Hmm. So kaga ɗaya daga cikin abubuwan wato da suka ba mutane mamaki kenan ah, da kuma cin cin aka samu. Sannan ah, abu na biyu shine wato a wannan karnin ga namiji ne hmm. wancan lokacin kuma mace ce ka gani to sannan kuma irin rudanin da ake da shi kamar misali na cikin gidan sarauta a lokacin babu shi komai lami lafiya amma yau in ka sa ka duba shi ga cewa wato akwai matsala ba kamar ma tsakanin wato manyan nashi guda biyu na a ƙarshe wani irin tasiri kake ganin ko kuma ci gaba ko kuma alfanu kake ganin shi wannan sabon sarkin zai haifar musamman ga mu kasashen mu nan yar afirka da waɗanda eh. ita ƙasar ta birtaniya ta yi ma mulkin mallaka har ma da makwabtansu waɗanda ba ita ce ta yi musu mulkin mallaka ba eh, wato yes wato ba shakka za a sami ci gaba kwarai da gaske prince charles yana da ilimi kwarai da gaske akan kasashen duniya tun ma ba waɗanda birtaniya ta mallaka ba kaga shi ne shugaban commonwealth wanda wannan kungiyar abinan da ta kunshi dukkan wani wanda yake har ma ba wanda ba birtaniya ta mallaka ba hmm. suna cikinta to shi ne ya shekaru da shekaru yana wato jagora wannan kungiyar to kaga wannan kuma kungiyar ita ce take ba wato mutum dama da kuma sanin abin da sauran kasashe ke ciki to saboda haka wato kusan abin da ke faruwa a sauran kasashe yarima charles ya riga ya sani sannan kuma ya riga ya yi musu alkawari na cewa zai tabbatar da cewa wannan rashin relationship da ake da shi ya ci gaba sannan kuma duk wani taimako da ya kamata su yi wa kasashe da suke a cikin wannan kungiyar za su yi Muhammad Gali Abdulkadir kenan mai fashin baki da yanzu haka yake a birnin na London. Yanzu kuma ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Juma'a cewa 'yan kwanakin da suka gabata ya gudanar da tarika daban-daban da shugabannin duniya kuma ganawa ta baya bayan nan ita ce ganawarsa da wata tawaga daga majalisar dokokin kasar amurka a jawabinsa na yau da kullum ga al'ummar kasar shugaba zelensky ya ce a daidai lokacin da kasashen duniya ke tallafa wa ukraine tamkar taimakawa kansu ne muna yin duk mai yiwuwa sanar da duniya ta san halin da ukraine ke ciki su fahimci ukraine kuma su agaza wa ukraine domin yin hakan kariya ce ga kasashen duniya a cewar shugaba zelensky a hannu guda kuma rasha na fatan kwace birnin bakhmut nan da kwanaki uku masu zuwa sai dai kwamandan rinduna ta musamman da ke fafatawa a yankin ya yi barazanar janye dakarunsa muddin hukumomi a moscow ba su samar da ƙarin muhimman kayayyakin yaƙi ba nan da ranar goma ga wannan wata na mayu a wani sautin bidiyo da ya fitar a jiya juma'a kwamandan evgeny prigozhin ya zargi manyan kwamandojin rundunar da nuna halin ko'in kula da rashin nuna kwarewa da kwazo a aikin soja. An sami kyautattun yanayi kaɗan ta fuskar mutunta 'yancin 'yan jarida a yankin ƙasar Hong Kong. Sai dai ƙwararru sun lura cewa har yanzu masu sana'ar aikin jarida na fuskantar ƙalubale a yankin. A wani rahoto da ta wallafa game da 'yancin 'yan jarida na shekara-shekara. Ƙungiyar kare haƙƙin ma'aikatan yada labarai da aikin jarida ta duniya, wato Reporters Without Borders, ta ce Hong Kong ce ta zo ta 140 a jerin ƙasashe 180 na duniya. Rahoton ya ce an samu kyautatuwa ta fuskar mutunta kafofin labarai a wasu wurare na ƙasar. Idan aka kwatanta da makin da wannan yanki na Hong Kong ya samu ta wannan fuska a bara. Sai dai rahoton ya ce Hong Kong na samun koma baya tun bayan kaddamar da dokar al'amuran tsaro ta kasar a shekara ta 2020 kaddamar da dokar ya biyo bayan yaduwar zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ko da yake hukumomin kasar ba su fayyace alkiblar dokar ba amma dai sun yi amfani da ita wajen kamawa tare da garkame waɗanda ke caccakar manufofin gwamnati ciki kuwa har da 'yan jarida. gaida Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumomin tsaro a yankin kudancin Najeriya na jagorantar wani shirin sulhu tsakanin Fulani makiyaya da jama'ar yankin. domin kawo ƙarshen kashe-kashen rayuka da ake ta'allakawa ga fulani makiyaya da kuma ramuwar gayya daga al'ummomin yankin wannan shirin ne ya haifar da wani gagarumin taron shugabannin kungiyoyin fulani daga yankin kudu maso kudu da kudu maso gabas domin eh, suka gudanar da wani taro tare da manufar samun nasarar shirin na sulhu daga fatakwal ga rahoton lamido abubakar hankulan mahalarta taron dai ya karkata ne musamman akan zargin da ake yi wa fulani na kai hare-hare ga manoma haka kuma su ma fulani sun zargi ana kai musu hare-hare kan dabbobinsu tare da hana su kiyo a wurin taron da shugaban kungiyar fulani a yankin kudu maso kudu da kudu maso gabashin najeriya alhaji ya'u magodi ya gabatar da jawabinsa a cikin harshen fulatanci ya ce eɗu mais e futo e goɗɗo wi'a a ko a'a gam oɗon o nadankejo ko gam oɗon o kazawul, ko gam oɗon o waɗi kaza yana cewa ne zamantakewa ta yi tsami matuka musamman tsakanin manoma da makiyaya a yankin kudu maso gudu da kuma kudu maso gabashin najeriya ya ce muna bukatar samar da maslaha kuma muna kira ga kowa da kowa da a kyautata zamantakewa. Alhaji Muhammad Adamu shine sakataren kungiyar ta Fulani a yankin na kudu maso gabashin kasar ya ce. An cimma matsaya kan cewa Fulani makiyaya mazauna wannan bangare na Najeriya za a ba da haɗin kai ga hukumomi ga sarakunan gargajiya saboda a kauce ma duk abubuwan da za su kawo zaune tsaye tsakanin makiyaya da 'yan ƙasa a wannan bangare. rikice-rikice dai tsakanin fulani da manoma a kudu maso kudu da kudu maso gabashin najeriya ya yi jallin hasarar ɗimbin rayuka da kuma dukiyoyi gwamnonin yankunan guda biyu dai sun yi ta bijirowa da dokoki na hana kiyo a birni da kuma gonaki bisa hujjar su ta tsaron yankunan su mahalarta taron dai musamman ma masu gonaki sun koka kan yadda makiyaya ke kai musu farmaki. My name is Comrade Godwin Erahon, headers brought some young herdsmen, most of them bearing. Wannan yana cewa ne sunana Comrade Gideon Orahan. Ya ce muna ganin matasa musamman na Fulani dauke da miyagun makamai kama daga bindigogi suna zuwa gonakinmu kuma sukan kai hare-hare muna cikin wani mawuyacin hali sun lalata muna amfanin gona akwai batun cin zarafin mata mu musamman ma akwai wata yarinya yar shekara goma sha biyar da aka ci zarafinta amma dai tun da batu ne na sulhu za mu rungumi zaman lafiya uh, Shi kuwa wannan ya ce, in my community we say make we go block uh, uh, them for a way make they not dey yana cewa ne muna fuskantar har-haren fulani makiyaya musamman a yankunanmu kuma akwai ɗimbin hasarar rayuka da dukiyoyi kuma muna tabbatar muku da cewa an lalata mana amfanin gona amma da yanzu tunda magana ce ta silfu a tabbatar da an samu zaman lafiya rundunar 'yan sandan jihar rivers ita ce take shiga tsakani lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria ta gaida lamido abubakar a jamhuriyar niger wata kungiya ta ƙasa da ƙasa mai shalkwata a saudi arabia ta soma wani aikin gagarumin aikin rashin lafiyar idanu kyauta ga al'ummar ƙasar wakilinmu haruna mamman bako ya duba mana yadda aikin ke gudana a yankin birnin kwanni. makasudin yin haka na nasaba ne da lura da cewa al'ummar kasar musamman waɗanda suka mayanta na fama da matsalolin gani kasancewa shekarunsu sun habra hamsin a duniya malam kamilu ɗaya ne daga cikin membobin ƙungiyar ta albasar mai gudanar da wannan aikin kyauta sunana kamilu wannan gangami ne na aikin ido kyauta wanda wannan ƙungiya da ake ce mata albasar international foundation da take da ofis ɗinta a maradi ta kawo wannan aiki garin kwanni kuma wannan aiki an zo a yi shi ne kyauta duk wani wanda ya zo da matsala ta ido za a duba shi kyauta wanda yake buƙatar magani a bashi kyauta wanda yake buƙatar gilashin karatu a bashi kyauta sannan waɗanda suke buƙatar aiki za mu shigo da sunan gurin kamar yadda ka gani a sake masu gwaje-gwaje kaga nan za a yi masu gwajin jini a tabbatar ba su da irin cutukan nan ta hawan jini ciwon siga da sauran cututtuka dai wanda suke iya yaduwa ba sannan akan masu wasu gwaje-gwaje domin a tabbatar da ingancin aikin sai mu tura su kuma ɗakin da ake yin tiyata a yi masa aiki wanda washe gari insha Allah muka buɗe masu ido za a ga kowa ganin sa ya samu. A dai garin birnin Kwanni a cikin jihar Tawa ne mutane suka yi cincirin domazan su da mata domin cin gajiyar wannan aikin na gyaran idanu kyauta inda suka cika babbar asibitin gunduma inda ake gudanar da wannan aikin. Abdu Iro tun daga abala mai kwamandam Allah kawo mu nan Kwanni wurin gyaran ido insha Allah alhamdulillah mu Allah godiya bisa ga gwamnatin Nijar ta kula ga abin ga hakkin mutane ana gyara ido da ya kamata don mutane sun taru ka gani yanzu lamba ta 162 nake na samu takarda ta sahiya mun yi horin ciki mun yi murna da ga zakkuwa da kun kai mana au domin a gyara mana su mun jima muna hawa makan don hatta mun ka zo bara ban mu samu ba koyo Allah ya kama kuma mun yi horin ciki mun yi murna so da gidan idan wanga ba da an kai ai muna ubangiji Allah shi muku albarka mun ji dadin haka dan dan mutum a wurin ga mutum ɗari biyar kuma kowa ya Allah ta sa sama aiki. Ita dai wannan kungiyar ta albasar tana yin wannan aikin kyauta wa talakawan kasar domin tallafawa hukumomin jamhuriyar Nijar a ayyukan su na kyautata kiwon lafiyar al'ummar ƙasar a cewar Malam Kamilu da ya mana bayani game da inda wannan kungiyar ke samo tallafi ba karo na farko ba ne take wannan aikin a cikin wannan jihar ta tawa musamman a birnin Kwanni. Ita wannan kungiya ta albasar International Foundation shi ita ke nemo ayyukan nan daga ƙasa mai tsarki sannan sai a turo da shi irin wa'annan ƙasashen namu a taimaka so amma dai tunda muna da asibiti a nan maraɗi su daga asibitin maraɗi su suke duba su ga wannan gari ya kamata a kawo wannan aiki kuma cikin ikon Allah sai ga ana samu masu irin wa'inan matsala a yankin kwanni dalilin da ya sa kenan aka sake kawo wannan aiki a nan kwanni a an saba zuwa duk shekara ana zuwa kamar so ɗaya so biyu so uku ya danganta da yawan ayyukan da aka samu hukumar hukumomin gunduma da manyan ma'aikata na gunduma da suka wakilci gwamnan jihar tawa da mukarrabansa sun halarci suma wannan aikin inda suka isar da godiya shugaban kasa da firaminista da ma ta membobin gwamnatin wannan kasar game da wannan kokarin da kungiyar ke yi don inganta lafiyar al'ummar jamhuriyar nijar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ta gaida na birnin kwanni a kada man. manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alkawaranta muku a makon da ya gabata, a yau wannan shiri zai duba wani rahoto ne da sashen hukumar 'yan sanda mai kula da kai kawo motoci ya fitar akan adadin mutane da suka mutu sakamakon hatsarin ababen hawa a cikin watanni ukun farkon wannan shekara. a cewar sashen 'yan sanda mai kula da harkokin motoci mutane 544 ne suka mutu tsakanin watan janairu zuwa watan maris na wannan shekara tuni kuma mutane da suka samu raunuka sun kai dubu uku da da bakwai waɗanda suka samu raunuka iri daban-daban a cewar wannan rahoton kimanin hatsarin ababen hawa 3,340 ne suka faru tsakanin watanni uku farkon wannan shekara da suka hada da motoci 5,722 sai dai masana harkokin sufuri da kai komin motoci a ghana sun ce an samu raguwar hatsarin ababen hawar da kashi goma sha biyar da 'yan kai idan aka kwatanta da wannan lokacin a bara amma duk da haka waɗannan alƙaluma da rahoton ya bayyanar sun daga hankalin al'umman ƙasar isa ali shugaban kungiyar val mai fafutukan kare hatsarin ababen hawa a ƙasar ghana ya min tsokaci akan yadda su masu ruwa da tsaki a wannan fanni suke kallon waɗannan alƙaluma haka ne eh, sai mu ce kamar yadda kai magana shine an samu sai mu ce eh, ragewa kenan goma sha biyar gaskiya ne saboda shirin da an ka ajiye mun imani kaman eh, cikin ma sai mu ce watanni na eh, eh, eh uku fudu zuwa shida shine from april zuwa june Eh, muna zato kamar zai zo kasa saboda yanzu kamar yadda mun ka soma eh, advocacy kenan muke kiran gwamnati yanzu in ka shigo manya-manyan titi kowane janshin kowane wurare inda zaka ga traffic light duka akwai dan sanda in ba su yi yawa ma ba kana gan biyu na wurin kuma suna rike da baburu eh su ma yanzu an ba su motoci shine wanda ake ce baburu su ma yanzu kowane janshin kaje cikin akra duka kowa na da shi wannan ana kiransu visibility kenan police visibility yanzu ko ina so ko dan motan da ko dan eh, baburun da ya ketare traffic light ko ya yi laifi kan hanya koya nisan gudun shi yake dan sanda kuma na bayan shi saboda shi ba eh, sai mu ce eh, rage wanda ya eh, mun ka samu ba rage ragewan ya zo haka ba ne mun samu ci gaba ne saboda irin sai mu ce matakayyan da shi sabon igp da mun ka samu kenan da ya aje kuma muna farin ciki da wannan to kuma mun san cewa kama Eh, niyan mu ma aikar a yi rashi ko rai guda ma kan titi amma mun ce da alhamdulillahi eh, an samu daidan ci gaba kadan. ganin cewa an ce an samu raguwar wurin kashi goma sha biyar bisa ɗari na eh, na hatsarin idan aka kwatanta da bara wato shekarar da ta gabata kenan to kana ganin hakan na nufin wannan shekara za a samu saukin hatsarin ababen hawa kenan duk da cewa di mutanen ƙasa ba su ji daɗin waɗannan alƙaluma ba. ababen da kamar yadda na fadi eh, shi rage wanda an ka yi kashi goma sha biyar matakai ya an ka ajiye yanzu abin da muke kiran gwamnati ta yi ne shine eh, akwai sai mu ce cameras kenan da wasu na'uran da an ka aje kan titi muna son waɗannan kuma su yi aiki in waɗannan kuma na aiki sai ka ga kamar mun samu ci gaba sosai yanzu zamani ya kai da ake amfani da kwamfuta da cameras da ababai sannan saboda in jama'a ko mu ce matukan motoci ko waɗanda ke amfani da titi yan ketare titi in sun san da zama kama ababen da suke yi ko laifuffukan da suke yi kan hanya in dai kyamara za ta record in an ka kai mai shi kotu sai a buga ma mai shi wannan kyamara ina gan kamar wannan zai kama mana ci gaba saboda ba a kyamaran kaga kamar in dai wani ya yi laifi sai kaga kamar dan sanda ya kusa da shi ya anshi wasu kudade kanana sai kaga an bar shi ya wuce yanzu ababa sabon da muke son aiki na yanzu gwamnati ta aje kamarori da dama muna son wannan kamarori su yi aiki ko ma an ka zo ba a dan sanda wannan kyamarar ma daga control room an iya a yi amfani da wannan kyamarar a kai kotu ta wannan jama'a duka sun ka gane kam a'a ko ba dan sanda ma akwai kyamara kenan akwai nahuran da ke record ababen da muke yin kan titi insha Allah wannan kuma ya bari mu samu ci gaba sosai kuma ya rage mana hasarin da an ke samu kan titi. za mu dakatar da tattaunawa da muka yi da isa ali sai kuma sabon mako idan allah ya kai mu za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan batun yanzu a madadin shi bakun namu isa ali shugaban kungiyar vald mai fafutukar kiyaye hatsara a kasar ghana da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman dadi balawe wanda ya shirya mana sautin wannan shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida babu ma makeri da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. A yau Asabar an fara bukukuwan bada sandar girma ga Sarki Charles na uku a fadar majami'ar Westminster Abbey da ke tsakiyar birnin London. bangarorin da ke fada da juna a sudan sun tura wakilai zuwa saudi arabia domin tattauna yadda za a samar da kwakwarar yarjejeniyar tsagaita wuta an sami kyautattun yanayi kaɗan ta fuskar mutunta 'yancin 'yan jarida a yankin hong kong sai dai kwararru sun lura cewa har yanzu masu sana'ar aikin jarida na fuskantar kalubale a yankin. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe takwas agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da kuma eh, wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi مع السلامه